To dandali yau bakoncin wa ya samu. Kin samu Abdulrashid Idris wanda aka fasari da suna Haiba dan Baba. Haiba. Dan Baba. Kai amma a harka ta waka a wani fanni kake? A fannin da nake hip hop nake rap. Rap. Mm. Me ka zabi rap? kawai ya yi sakamakon tasowar da na yi nake ganin ana yin rap din kawai sai na tsindima cikin harkar ni ma na fara yin rap. Ai, na ga hirar tamu ma kana kokarin yi wani rap ko? <laughs> Ta yin dai mutum ya cika dan rap ko dan hip hop rasa ma wasu suna cewa kamar ma waka yake. Kamar kana kamar yadda kake mana yanzu ko? <laughs> Na so. Kana zancen shekara nawa? Shekara nawa? Da fara rap. Eh to na dau shekara takwas da fara rap. Ka jima a cikin harkar. Ba dai a gama jimawa ba ana kan ana so dai a jima. In dare da lafiya. To ba. Me sauraro da wace waka ya san ka? Duk masu sauraro waka da suka fi sani na da ita sun fi sani na da haiba dan bawa. Ya take. Waka ce aka yi ta kai kutani ne da dan baba, ah, ni ne dan baba, kai kutani ne da dan baba. eh ni ne dan baba ni ne haiba dan baba na fice tuni na harba suna tara ma ina kiba kai wai waza ka nuna wa fita wa yaushe ne ma kai ka fita sai da na zo gun ka san fita kuma in ka zaƙin in ba ka wuta. Ita wannan waƙar mece ce saƙonta. Wannan waƙar? saƙonta na ba da saƙonta ne akan mutane su dinga tanewa da lura da 'yan 419. Mm. Shi ne saƙon wannan waƙar su dinga kiyayewa. Me yasa ka 419 an taɓa maka 419 ne? a ba a taɓa mun wannan ba amma attempting ya zo gare ni to mm-hmm. attempting din ne ya sa expression ɗin wakar ya zo mun na ce to wani ne kuma in fidda abin da ke baki na wani irin saƙon ne kake isarwa ga kuma tashi na waƙoƙi mm. ina isar da saƙo na nasiha ko yanayin a tashi a nema ko kuma a dinga bin rayuwa a hankali a sannu sannu mm. sautin etc da sauransu akan yi wa um, matasan mawaka wani irin kallo na cewa ko um, ba su ɗauki sana'ar da ta dace ba wala Allah ne kallon masu shaye-shaye ko masu tarbiyya rashin tarbiyya eh wanda ba su fuskanci abin ba ne suke ɗaukar cewa marasa tarbiyya hmm. ne kuma ni a ganina idan har kana shaye-shayen shaye-shayen ba zai baka damar da za ka sami expression din har ma ka ce za ka yi waka saboda shaya shayen zai dode maka kwalkwalwa ba ka da wata basira da za ka ce za ka iya waka. Ba ka fuskanci kalubale makamancin haka ba? Akan waka. Fara a ce ko yan uwa ko abokai su ce da me kake yi waka? Eh na fuskanci wannan kalubalen. Saboda gani suke yi ni waka nake yi to me zan samu da wakar karkari in dinga kashe kuɗi na akan waka. To ni kuma sai na duba ni ko da ba kuɗi ba inda zan samu jama'a saboda al'umma rahama kuma jama'a rahama baka san wanda za ka haɗu da shi ba kawai sai aka dai to ya ka ganar da su har aka karɓe ka a yadda da ganar da su jansu na ke yi gurin show performance su ga yadda abin yake su tabbatar cewa ba wai shagala ake ba ba kuma wasu iskanci ake ba kuma batanci ake ba maganganu ne dai kawai zai zo ya performing ɗinsa mutum ya nuna attitude dinsa akan abu harkar da yake kuma sun gane kuma sun gane haka banda wacce kai mana karera mana wata suna na daban da nasu swag ɗina daban da nasu kuma nema na daban da nasu idan ba ido fa ba kallo idan ba ji ba headphone kai yau da gobe kuturu ya sa zobe a hannu mu zama na gari cikin gari ai marari fuska fara a kwakwalwa nazari ita wannan wakar me saƙonsa <laughs> saƙon wannan wakar na nuna kamar ba daga kafa ne wa'inda za ga something ko a ce 'yan mata ba sa daga mutane kafa ba sa daga muku kafan ne eh ba sa daga mana kafa ko kuma ma'aikaci ba zai daga ma kafa ba to a harka ta nema ko kuma idan ya kama ka ba zai daga ma kafa ba akan laifin da ka aikata bai kai ya kawo ba me babban burin ka babban buri na mm. to babban buri na ni dai a rayuwa ga kasuwanci na ko nema na da nake yana ƙara karuwa yana bunƙasa burin naka ba kan waka ba ba kan waka burin ka yake ba e buri na to ai dole sai da kuɗi buri waka ma zai cika tunani ba waka ka dogara ba kana wata sana'a eh ina wata sana'a saboda idan na ce waka zan dogara da ita hmm. ba zan ba a cikin bai zama lallai na samu kuɗin a cikin wakar ba har na dinga yin wakar dole sai na fita na ma zan zo na yi wakar kuma har ya kokarin promoting to a al'adar wannan shiri mukan yi wa mawaƙi ta tsiye mu ce ya mana baiti ko mana amshi ya raira dandalin VOA eh. radio ce ta matasa da ake kamata a kan wayar salula ko iPad ko laptop hmm. idan muka ta tsiye ka za ka iya mana baiti ko amshi ko za ka sha kayi to normal za mu bi ka bashi normal bari in dan gwada tun da dai ana yi dai hmm. ga mu dandalin VOA VOA muna rakashewa a VOA muna more sauti a VOA suna ba mu haɗin kai VOA VOA ga mu dandali na VOA kunna VOA. Ka kwaci kanka. <laughs> Dandali na godiya. To, nema yana godiya sosai da. To dandali na godiya. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.